الرحيم bayan yana cikin bayani kan Allah da suka kuma suka dawo sai ce ina ma ko shaitan ku sani wancan shaitan ne yukawwifu awliya'ahu ay yukawwifukum awliya'ahu yana tsoratar da ku masoyansa fala ta kafuhum kar ku ji tsoron su ku kafu ne in kuntum mu'minin ku ji tsoron na ku kasance kuna da imani duk abin da wani kajin ya shirya zai ke wa musulmi a nan duniya ko ya yi a abin duniya na fi lahira kai ne da nasara don haka allah ya kwafi masu imani a nan ya ce fara ta kafu hun wa kafu ne ke kuntum mu'minin ku ji tsorona dan abbas ya ce ba wa ni'mal wakil kana ibrahim hina kulkiya fil nar annabi ibrahim a lokacin da za a jefa shi a wuta duk mala'ikun nan sun ne musu taimake shi sai ce bara neman taimakon su wanda za a jefa shi a wuta domin shi taimakon da ke nema shi ne Allah sai Allah ya ba masa wannan kalma ka ce hasbi Allah wa ni'mal wakeel sai Allah ya ce ya na rukuni ba da masa ya na rukuni lafiya mai aminci da annabi ibrahim to wannan kalma kuma ita ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yayin da mutane suka ce innan na tsakar jama'u lakum famshahum mutane sun yi cincin a makka suna nan suna gayyar arna za a zo madina ta kurabu sai allah ya ce sai allah ya ce wa manzon allah sallallahu alaihi wasallam fa za da imanan wannan kalma ta tsoratarwa sai ta tsara wa masu imani imani wa ƙalu sai suka ce hasbun allahu wa ni'mal wakil allah ya fitar mana madalla da abin dogaro shi ne allah wannan kalma lokacin da aka ba wa muminai tsoro cewa ga kajirai nan suna cincirundo sai suka ce hasbun allahu wa ni'mal wakil inna ma zalikum shaytanu yukawwifu awliya yukawwifukum awliya shi dai na ba ku tsoro da masoyansa masoyansa إذا سول لكم وأوهمكم فتوكلوا على علي وألجوا إلى الدنيا كاية أبوك أبن ديكي بنزيكي يقول لكني ليس الله بكاف عبدا Allah ya fi sai zama abin dogaro ga bawa. Wala ya hukunta lalina? Wala ya hukunta lalina yi fari'una fi kuma. kan mutane su musulmi ba kana ya zurhu mubarak al kufar ila muqatil al mukhalafat wal inad wal shiqaq gaggawar su wajen saba wa Allah da taurin kansu da saba wa Allah yana bakanta musu rai sai Allah ce innahum lan yadurru Allah shay'a ba za su cutar da Allah komai ba me yasa Allah ya bari suke gaggawa da yarjejeniya wajen shiga kafirci yuridu Allah wa Allah yana nufin Allah ya ja'ala lahum harban fil akhirah Allah ya so su samu rabon komai a lahira hikimar Allah ne a kansu yuridu bi mashi'atihi wa mashi a Allah da kudurar Allah ta sanya Allah ya da alamun nasibar fil akira ba su da rabo a lahira wala hum azabun azim da haka azaba mai girma ta da shi wannan yasa duk abin da za ka faɗa ga wanda Allah bai yi niyyar ya musulunta ba duk yadda ka kai ga hikimar da jan hankali to shi ba zai da ba ba zai yarda ba saboda Allah shi ka yana da rabuwar lafiya sai Allah shi wa imani lalle waɗanda suka musanya kafirci da imani maimakon su zama masu imani sai suka ɗau imanin suka bayar suka amshi kafirci lai ya zurru Allah a shayya ba za su cutar ma Allah komai ba walakin ya zurru na amfusa za su cuci kansu wadda mu azabun halim azaba mai radadi ta tabbatar da su duk wannan ana ne don a kara masu imani karfin imani kafin duk abin da zai yi kare dame ka duk abin da zai yi na kafirci kar ya dame ka wannan abin da yake yi ba zai cuci Allah ba kai ma ba zai cuci ka ba idan ka yi imani sai to la ta bana da ne wala yahsabanna alladhina kafaru jinkiri da muka yi musu dan jinkirta musu da muka yi muka ba su lafiya muka ba su dukiya muka ba su tsawon bana kar su zaci wannan khairun da an musu ne kar su zaci wannan alkhairi ne ga kawunan su dan an ba su lafiya an ba su dukiya an ba su tsawon bana Allah ce inna ma numri mu. abin da yasa muna jinkirta musu ne yanzu da ilmin da su kara zunubi wala hum azabu muhim saboda azaba ta wala kanci ka tabbata da su lahira don haka in ka ga arne Allah yana ba shi kuɗi ga mulki ga motoci ga gidaje Allah ya ce a gabuna hannun nama mu da duhun bihi min malin wa bani misali hmm. lam bi khairat wallahi ya muna ba dan ma kar mu masu imanin mu imanin ba Allah ya ce da ruwan da zama gaji zai ba shi da na gon a sa musu matakala ta gon gado na gon jin abinan nan chokala duk abin da zai ci abinci da shi a cikin zai ya shi dinari a cikin suratul zukhruf ba haka Allah ya faɗa to amma an ba shi wannan kai a yanzu kana kallon ba amma ya haka ba ya mutane cikin fara ba ya haka ba ma yana mai ma ya ko ya kauce ba Allah ba lantana an yi haka Allah shi ya yi to duk abin da ya ba kajiri Allah ya ci musari na mu kai khairat muna gaggawar ba su mu ba su lafiya mu ba su abinci su ci mu ba su kuɗi a duniya ba da komai ba ban la shi mu ba sun ne shi kana da wasu na saboda tanadin da Allah ya musu ba ɗan kaɗan ba ne, ba mai karewa ne. saboda ka an gaba kare yana bin kaya cikin nema karka raina kanka ka gode wa Allah da ya barka ka da ko kuma kana da imani wannan dukiyar ina ce da an mutu an tafi da Allah shi kenan ta daina amfani yanzu dan gwatan nan da ake ta magana dukiyarsa daga ran da ya mutu kudin su zai amfani ku duba yadda Allah ya wa karuna a duk masu kudin duniya akwai mai kudin karuna har yau ba samu mai kudin karuna domin shi ne Allah ya ce ki ki ki na ainihin shagunan kafurin لتنوء بالعصبة إن قارون جاء من قوم da za a kara dukiyar a da ita ba za su cika masallacin nan ko za su cika rabu masallacin a kai zunzurutun zinare da kowane mai kuɗi da kake jiya duniya ba za a kai dukiyar da za su cika masallacin nan ba to amma shi aure shaguna shaguna na zina yankunan karuna ainihin shaguna shaguna shaguna da yake tara gwalagwalai allah ya ce da zanu bil usmati kulil quwwa za a samu karta kartai masu karfi su ake tsorawa dakon kin da ake buɗe shagunan da gwalagwalin su to ga yanzu na wannan su ba kawai ana hira ba ne eh? amma da ya kafin cewa Allah in kana da hukumar mulatan ba da suka ce karka ya fariya karka zama mai alfahari inda za a zai yi gurfarki Allah ba ya san mutane masu fariya wa bi sake fi ma ataka Allah daral akhirah ka nemi gidan lahira cikin abin da Allah ya bata. wala tansa nasibaka min ad-dunya wa atin kama ahsana Allahu ilayk ka kyautata ma Allah ya kyautata maka ya baka dukiya ya ce ka cikin talauci ya ce ka ke ka ya yace kan inna ma qala ya ma utitu ala ilmin na'am awala na tara dukiya ba ilimin da nake da shi ne ba da wani dukiyar ba wani Allah ne ba ni Allah ce bari ne jarraba ne kai sai Allah ce to shi karunan nan da yake da alfahari da dukiya bai san wai waɗanda suka zo kafin shi Allah ya ba su dukiyar da ta fita shi kadawa da samudawa su kuma sun tara dukiyar da ta fita karuna da Allah ya shafe su yanzu a zai sayi gidan adawa wa zai sayi gidan rago ku da an bar duniya amfanin dukiyar za ku tashi gara kai so miliyan kai so biliyan da wannan dangwatan da kake ji ana ba billahi azim kuka mutu yau ba ka da koko ko kafa da ka koma ga Allah hisabin da yake kan dukiyar dangwatan yana kan yanzu yi za a fara masa tambaya daga yanzu lokacin da ya fara samun naira goma ya ta zama naira ɗari ya ɗari ta zama dubu ta ina kudin zai kai miliyan daya ta ina ya kai miliyan goma ta ina ya kai tiriliyan ta ina sai an shi sai a ba da jawabi to ka ga ko yanzu da mutu zuwa kashe nawa kan bari a duniya ga jawo wani ina ce naira goma da ya ce to ga aljanna da ka ita ka talakawa sai mun gace mun yi kamar shekara ɗari biyar muna mura aljanna masu su suna can sai dai su mu ko haka mu gauru suna ta shi shara mu wanda ba za su shigo aljanna kenan yadda kake ganin mai kuɗi a nan duniya kai sha'awa haka zai ganka a aljanna ya sha'awa sai ya sha'awa to amma da lokacin ne a nan da ya kan zabe mu zai yi karami ko ba da wani ba shi da daɗi annabi ma ne matsari da shi mu ma ta kai mana kai ne ba sai da shi to amma in ya zo ya za yi ko ba haka ba kuma haka Allah ya tsara mutane rayuwa annabi rahama ya ce akwai mutanen da in mun ba su dukiya sai mu kai su da sai mu da su da talauci dan su shiga aljanna akwai waɗanda na aka bar su da talauci wuta za su shiga sai mu ba su dukiya dan su shiga aljanna to duk matsayar da kaga Allah ya barka mu ne masa an bayyana ko saboda haka ita dukiya amfani da a duniya ne a ci abinci a sa sutura a sai sadaka a sadaka da ita a ciyar da bayan Allah ba tsire a taimaki marayu a taimaki ga ke yi a bayan amfanin dukiya ke in ka barta wa wa ka bayan ka mutu ɗayan biyu ko dai ka bar a hannun mutumin kirki ya yi taimako da ita Allah ya bashi rahama kai kan baka da komai yanzu ka tara biliyan ɗanka ya gada ya je gina masallaci shi za a fada ɗan in ya je gina makaranta shi za a fada ɗan in ya taimaki da fiye shi za a fada ɗan kai dai ka tara masa kafin shi zabin shi kuma yana gani in ya yi aikin alheri gina zari to in kuma mutumin ba za ka bar ba in ya je shakiya da ita shi za a fada wuri amma kai zai zuka ka taimake shi wajen tara makaranta don kila da baka tara ba zai shakiya ko ba da wani da shi yasa sahabbai da yake sun fi mu fahimtar lahira sun fi mu kaunar lahira idan mutum yana da kuɗi sai ya aikin alkhairi ko yanzu mutanen Saudiya na kuma su na Najeriya da Jimani yadda su mutum ya ko kwanan da mutum ne kuɗi da aka ya tara dukiyarsa gaba ɗaya asalin sa mutumin makar an misra ne amma yana kasuwanci a duniya ya tara dukiya sai tara yayin da yake suke ba abinda suke so a cikin dukiyar shi sadaka bai ta zai babban tashi yake na zai gidanka yake an baka kwata kwata abinda suka ɗiba a dukiyar bai wuce kashi ashirin cikin ɗari ba saura nawa sai wala ɗaki ya gina yake zuwa amma za ku dinga bana abinci na ci sannan ga ɗaki da rage zuwa wani dinga bana har ajali yanzu sauran dukiya ko ba da ita ya ce ku shi bayan Allah ne da Allah ɗan Najeriya muna yin wannan shi yasa wata mace ta ce wai kamar yan Najeriya yan gogon Najeriya kamar suna da tabin hankali kuma an kan lura suka ta kamar hankali mutum ne ya tona yanzu da ba a kaiwa banki gida suke tona rami suna kubewa ga bayan Allah ana jin yunwa ga abinci babu ga halin da talakawa suka shiga kana ji a masallaci ana neman kudin da za a yi wani operation babu ga wani asibiti da an sallame shi zai kwana bakwai ana rike da shi babu amma kai ka binne daloli a gidanka ba iya batar da su za ka kuma ba kuma ma'anar yin kamar kuma gobe ma an kaga dalar bin da za ka yi ka sake binnewa jibi ma an kaji an ce ga wata dala tambin da za ka yi ka sake binnewa ba da suke yi ba sun wuce maganin gida sun wuce maganin moto sun wuce maganin jirgin sama sun je kasashen waje tun ba mu da wayo sun sai gidaje amma har yanzu suna nan suna fitar ina za su da ana amfani da kudi a lahira kaga mutum ya aure shekara saba'in da biyar a duniya amma har gobe da ne sata ba kamar uwarsa ta haɗa dangi da tsira to ne zai da kudu shekara saba'in da biyar ko saba'in da bakwai kana neman tamanin yanzu in ma zuna za ka yi ina ƙarfin zuna in abinci za ka ci ina lafiyar da za ka ci abincin ka ji sa? duk abin da ka sani yanzu kai ka riga ka isiya a duniya isiya ne kai amma ba su daina tarawa ba me za su yi da ita kuma ga bayan allah suna bukata amma kuma ba su da tausayi Allah ya sani saboda jinin da ya tsira da haram ba ya tausayi dama haram suka ci haram ce ta gina musu haram ce ta gina musu jinin da wani shi in ana magana zama wani Allah da to shi mana Allah خبيث من الطيب وما جعله saboda tafiya a halin da ya ciki ba a san shi waye ba ma ta ran Allah da yaran mu'mini Allah bai kasance yana barin masu imani ba haka kullum alama antum alaihi duka halin da suke kai hatta ya yi zara tafi ba al-qayyi har Allah sai ya bambance kazani daga tsarka waye mu'mini waye munafiki waye fasiki waye bajiri Allah sai ya bayyana wane ne yake yi don Allah wane ne yake yi don duniya waye damuwar duniya yau in tazo zai bar addini ba za ku ƙara ganin shi a masallaci ba sai duniya ta gyaru masa waye kuma in ka gan shi a masallaci duniyar sa ta gurɓace da zarar duniya ta yi kyau ba za ku ƙara ganin shi a kan gaba ba a duniya ce akwai su kuma to Allah ya sa ba ma ɗaya da shi wanda za a ce ba za ka gan shi a masallaci ba sai gari ya shi ko kuma ba za ka ganta a masallaci ba sai kasuwa ta yi kyau ai wannan ba ba dan Allah yake ko to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba zai bar ku haka kawai ba hatta ya miza al-khabitha min al-tayyib har sai ya bambance nagari daga mummuna wato har sai an gane waye yake don Allah waye kuma ba dan Allah yake ba ma kan Allah ne a ala al ne Allah bai kasance ne in kai da ku gaibi ba za ku je sanin waye na kwarai ba waye ba na kwarai ba domin aiki ne da yake cikin zuciya Allah shi kadai sani shi ne babban an gane ko ba za ka iya cewa wani mumini ne na hakika na rantsa da Allah wani mumini ne ko wani waliyin Allah bane ne kamar kaga tsari ba wanda ya wani waliyin Allah bai Allah Allah ne kan shakka Abubakar Mahmud bin an ruwan tambaye shi aka rama kallahu ka buɗe izala kai ka kafa jama'a su kai da zargauna ga kuma izala su da samun da suna ko ma nan zai karɓi mana na nasarorin da ya samu a rayuwar ta duniya ya ce ban iya sanin na ji nasara sai na koma ga allah na ga allah ya karɓi ba akwai nasara an sai ga allah ya dago to amma nan duniya ne za ka zo suna naɗa wa allah waliyayi wani ce wani waliyin allah ne har ma ka ga mutum ya je ya zauna akan kabarin mutum yana wai addu'a ka wannan jahilci Allah ya sauke duk wanda daga jahilcinsa ya kai ya je haukan kamari ya tsaya a kan kabari yana roƙon wanda ke cikin kabarin ko yana neman albarkar wanda ke cikin kabarin jahilcinsa ya kai jahilci saura irin da zama kafiri daga ran da ya roƙi wanda ke kwanci a kabarin ya kafiri in ka ɗaga hannu ka ce wani da ke kwanci a kabarin nan ina neman ka mun kaza ko ina neman ka kare mun kaza wannan kafirci ya fita musulunci yanzu bari dawo ta yasa cikin mashahada Allah kiyaye kaga akwai masu zuwa neman tabaruki a makabara ko babu to jahiliya ce ake so a dawo da ita kafin zuwa musulunci abinda kajirai suke yi ke da wanda zai sa gunki a gida da wanda zai kai kasuwa da wanda zai ajiye a shago da wanda zai kai duk inda zai tafi yana tare da shi kowa shi nan da irin nasa to ka gaya min da mai bautar gunki da mai bautar kabari dukkan su ba ba ba ba ba ba ba duk abu suke bauta ya za ka yi kaje gaban na ya za ka je gaban wanda ya mutu shi ma ta kansa yake yi tun musiba ba ta mutu mutuwa ko akwai ba ta mutu mutuwa to shi ta same shi ka bar shi mana ya ji da halin da yake ciki yau kuma ta koma wani kake roƙo ku duba annabi isa alaihi salam yana cikin gudu da azumi min ar-rusul amma ranar alkiyama idan an zo ya nemi shi an aka nemi ya yi bayan Allah ciyo sai ce a'a ba zan iya ba domin bayan na bar duniya wasu sun rike na abin kuma ta fiye su shi kaga dai ba ce ce abota masa ba amma Allah ne shi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ya isa ibn maryam إنك أنت Allah yana duba annabi Isa kada ya Maryam ya ka ba al'ummar ka labarin yayin da Allah zai ce wa Isa dan Maryam a an ta lin-nas kai kace wa mutane ittakhizuni wa ummi kun tsene ni da mahaifiyata ila haini mu zama ababen mu guda biyu min a ababen da Allah kai ka mutane haka ai wannan kalma ce ta turu hmm. sai da ce in kuntu kuntu fa kad alimta Allah in na kasance na fara kai kafin ta alamu ma fi nafsi don ka ce ka san me zuciya ta take da shi Wani alamu ma fi nafsi duk ba san abin da ke tare da kai inna ka anta Allah mulku Allah kai ne mai yawan sanin abin da ke koyi ma kuntu lahum illa ma amarta ma kuntu lahum illa ma أن اعبدوا الله ربي وربكم يجي ما قلت لهم ban ce musu komai ba illa ma a martani ne sai abin da ka farce ne ce kota wa Allah ubangiji na ubangiji da Allah ce to na na da kushe da Allah sai ka kushe da ranar to idan wanda ya bauta wa Annabi Isa a gaban Allah bai kubuta ba akwai wani mutum da zaka bauta ka kubuta ranar da shi ba annabi ne kuma manzo ne kuma ulul amri ne amma masu bautar sa rana alkiyama tun wuta Allah bai yi da wanda ya bauta wa malalika, da wanda ya bauta wa annabi da wanda ya bauta wa gunki da wanda ya bauta wa kabari abun Allah duk mushrikai ne wuta za su ka ce wani ko bawa na Allah da yake da darajar da za ta bauta masa ba wanda yake da haƙƙin bauta sai wa ma halartul jinna wal ins illa bi da aka duk wanda ka ganshi ya je makabara ya zauna yana neman tabarrukin wani mutum to wannan ya kusan fita a musulunci gaba daya shi wanda ke cikin kabarin akwai wanda ya baka labarin halin da yake ciki ka sani to wasu sun wasu zama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana muhammad sadikan in annabi muhammad gaskiya ne abin da yake gaya mana fal yukbirna amman yu'minu bihi minna wa man yakfuru bihi ya ba mu labarin waye ya imani da shi imani na gaske waye ya kafirce maka? فأنزل الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من وما كان الله ليطلعكم على الغيب Allah ba ya kun kai da kugai ne abin da ke koye da wanda yake cikin kabari halin da yake ciki ba wanda ya sai baka labarin wani na Allah ne sai shi Allah Allah Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana tabbata da sabai sai suka ga ya tsaya yake kun san waɗanda aka binne a wannan gudu suka ce a ah, sai ce to ku je maza maza ku yanko mu hannun dabino aka yi yanko tankar dabino ya keta dabino ta sa wannan zaman ne nasa ya ce idan mu ma da yau ne yanzu nan gashi nan kowa ana maka azabar cikin amma yana kuma musulmai ne masu su kuma ya rasa ba ka ne ne eh. ba wani babban zurubai suka yi ba ɗayan kana yanki da nima ɗayan annabi ne ya zo zauna a cikin mutane shi ba zai tashi ba sai ya ce wani ya yi kaza wani ya yi kaza ko wani ya yi kaza ko wani ya yi kaza kun ji ne musa hmm. a shi an manci ana gasa mai yin kuɗi kamar hmm. ya ce wa shi kuma ɗayan da ya sasu min albau baya kare jikinsa daga tsari da ya yi sha ba zai bari ya gama ya karkace ya san su da nasaru ba kawai zai kawo ruwa da zuba rabin tsarin na zuba da ruwan ɗan cikin ɗaukar wajen da yi sa wanda da gidan da Allah ya musa azaba ashe azabar ta yi ma azabar da yake nan Allah kiyaye to kun ga ba wanda ya san sai wa so da ka in wani yazo ya ce maka ga wani wa bawan Allah wai wani ne ai da ɗan kowan nayi da yadda ake kowan nayi sai a je wani kabarin wani mutum sai a kewaye wurin sai a kunna bijira sai a hana ku zuwa wurin a ce ga ni can kabarin da da dare na hanti sai a cikin sadaka a wurin sai ba za ka samu wani ɗan marina ba da wani yin baka yana duk ba da ka samu ba duk wannan ko wannan ne irin na da ake yi wa mutane amma ka tsariyar bawan Allah kurum shi ba baka san halin da yake ciki ba shi kawai ya san abin da yake ji a ranar kabari kai kuma nan kana san ƙarya kana karɓar kuɗi a hannun mutane wanda sunan wani shi wani Allah ne shi za mu san Allah sallallahu alaihi wasallam yau umarci Ali dan Abi Talib don su haɓa yake duk kabarin da aka ƙara wata ƙasa ba a cikin kabarin aka tono da ba a yi da abin tsali ya zai rusa duk kabarin da gaga an ɗora wani gini an yi wani rubutu to a da musulunci wannan haramun ne manzo Allah ya ba da umarnin a rusa shi haramun kuma ba wannan ne tarihi ba duk wanda yake son tarihi ya bauta wa Allah yayi ya taimaki addinin Allah ba sai an rubuta ka ba yanzu shehu Usman rubuta sunan shi aka yi eh yanzu a bantan nan annabi muhammad akwai wani sunan su a kabari da aka jaga rubuta ai su ne wa addinin Allah ya daga sunan su gashi nan yanzu abi huraira da an ce an abi huraira da sai ka jika makara yin shi in ka taimaki addini ba sai an ja rubuta sunanka a kan kabari wane ko alhaji wane ya mutu ranka ranka ka wannan a shirme ne ba zuwa da nan mawa to kira zuwa ga yi Allah ya babu ce wallahi wannan an saba wa Allah an saba wa karantarwar annabi Muhammad dole ma bala'i ya sami na kowannan kawai aka bar mu da shi an fara zuwa ana kwanciya a kabarruka mun tafi binne wani kawai sai na gwamnan su samari matasa a cikin wata da'ira na kabari sun kwakwanta ɗaya ya yi sujjada ɗaya kuma ya ɗaga hannu wani ana ta roƙo wani sun zo kusa Allah ya kaɗu da Allah ya ce walakin nan za a yastabi min rusulihi man yasha Allah na zafar wanda yake so daga cikin manzanni fa aminu billahi wa rusulihi ku imani da Allah da manzannin Allah wa in tu'minu in kuka yi imani wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah kun falakum ajrun azim kuna da ladar daki masu girma a wurin Allah Allah ka kawo na cikin masu rawa na'am wala yahtaban alladhina min fadlihi waɗanda suke ruwa da abin da Allah ya ba su na arziki kada su zaci ko khairan lambu wannan ruwan da suka yi na jin da zakka alkhairi ne ban ba haka ba huwa sharrun lahu sharri ne gare su duk wanda Allah ya ba shi dukiyar da zai cire zakka ya ki cirewa ko kuma ya cire ya je raba wa matan da ƴaƴan shi ya ki ba wa masu haƙƙi a kanta don zakka akwai masu haƙƙi a kai kuma إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغالبين من سبيل الله ومن السبيل su takwas an gane su takwas din nan ɓangare-ɓangare takwas allah ya nusa ba waɗanda za a ba zarka zai ce yin fukarari da talakawa fakirai allah ya ba su idan ba ka da makwabci fakiri to shi ke nan yanzu ba akwai mai kudi da ba da makwabci ba ke yi to kuwa masallacin da kan zama ya za su kirgu ne za mu kirgu to gaga ce dole kana da abin da za ka rabar a cikin dukiyarka da Allah ya baka in ka kidaya ta shekara guda wannan dukiyar matukar ta kai misali za ka raba arba'in ka cire kashi ɗaya shi ne hanyar Allah ko ka kasa ta goma ka cire ɗaya ka kasa hudu ɗayan a cikin hudun shi ne hanyar Allah an bayyana to shi ne Allah ya ce waɗanda suke rowa su cire haƙƙin Allah ne nan kan su ci alkhairi da gare su bal huwa sharrul lau sharri da su ko kuma mutum ya cire sai dabara sai dan samu wani abu misalin zai yi shirin miliyan biyar a dukiyarsa sai ya ɗauko ɗan dubu ɗari biyu sai ya rana ba shi ya da zarka ka ga bai da zarka ba ko ya cire kuma ita zarka ko da za ka cire ta yadda Allah yake ka cire misali kana cire ta ranar ɗaya ga watan sha ɗaya sai ka cire ta ta kai ranar goma ga watan sha ɗaya to wannan jinkirin da kai ranar da za ka mutu sai ka ce rabbi launa a kartani ila ajalin ƙaribin ba a sadar ba wa umar saboda kuma wanda baya cire ta Allah yake sayo tsawwakuna ma ba fi rubihi yawmal qiyam za a nada musu abin da suke rowa da shi ranar qiyam shine manzo Allah ya fassara wannan ayar da ke annabi shi kowa sanin fassara Al-Qur'ani dan shi aka saukar qurani sai ce man atahu Allahu malan falam yu'ti zakatahu duk wanda Allah ya bashi dukiya bai cire zakar dukiyar ba muhsila lahu shuja'an aqra lahu dhabibatan za a nisanta dukiyar da koma wani irin maciji namiji afara shine namijin maciji an gane ko maciji namiji lahu zabi batani yana da mele a baya idan ka ga maciji yana mele ya nuna dafinsa ya yawa kuhu yau al kiyamata zai yana ɗaya shi rana alkiyama ya akuzu bi na bi bi bi lijinar zamani sai kama waɗannan dalibin guda biyu sai ya ciza dalibin guda biyu sai yi ga zuba masa dali sai na cewa ana kan zuka ana mara ni ne taskarka ni ne dukiyarka a duniya da ka tara ni ne dukiyarka ga ni nan ɗauke da mutum sai kuma a karanta mushi wannan aya wala ya haka bannan da zai ne muka nuna bima a tafi mu ma'u mai ƙaunin ko kai da za ka duk wanda Allah ya ba shi dukiya Likita ya yi cire zan hakkin Allah shi to rana da yawa za ga wani katon maciji ya nannaɗe shi a wuya yana cizon sa har a zaman zami shekara da hamsin sannan kuwa zuwa a ga ya za a yi shi Allah ya kiyaye wani lahi ne ranar kumawa da walwar Allah shi ke gadon samman bakwai da kasa wallahu bi ma ta amalu na kabin Allah bai ba da labari ne da abin da muke aikatawa in Allah ya ba ka dukiyar da za ka cire haƙƙin Allah ya sani in ka ce ya sani in ba ce ba ya sani kuma yau malaman duka abin da suka ce yanzu ya ka cire zarka miliyan biyu ke dukiyar ka baka cire mata zakka sai ka kirga miliyan biyu ka ce yau ne za ka rabar sai wani shigo ya hana ka rabarwa sai ba wani zo yau ki to gobe ka da cire wata miliyan biyu ba ba yanzu kudin ka aka sace ba hakkin Allah aka sace don ka ki cire da ka cire yau ɗin karabar ko ba ta ba ko kai umarni a raba to shi ke nan amma da kake bari bari aiwa ne na bai dawo shi ina so in ba shi gaba kuma kun ga zakkan nan da ake bayarwa fa a ka'idar musulunci so ake a ba mutum mai dan zauni ko ba ta so ake a dan dawo mai dan zauni an ga yanzu misali kana dan barkare kana dan aiki mahala da kyar kake samu naira dubu biyu a yini sai mu ya kawo ruwan sun ya ba ta ɗan ko wani amma ya ɗan dubu biyar ko ɗan dubu uku da ko ko dubu da ɗari biyar yanzu ka a gaban mai ci an zuma da ka abinci ɗari biyar shi ke nan an zuma da sauran ma ka ga yau ma ba kuma ba a ɓoye ta faɗa ake yi in ka cire ka ce ba ba wani godiya kar ma ka gode haƙƙin ka ne na ba ba gode to amma yanzu sai su koyi ko su raba wa matan su ko su raba wa abokan yayan su haka suke sai ce ah, ba komai wannan ai dana ma a ɗanka yana cikin waɗanda za su ci zakka amma fa idan ya tashi fakiri ba ya da ita kai kuma ka ce ba amma yanzu ana yi kama da miliyan goma ɗanka ka ce naira goma da zai fatar ba da ita ai da wahala a samu ne nan na kai ko wahala. to hakki ne bayan Allah a ba rashin cire zakka ya sa talakawa ba suka yawa a Najeriya talaucin ya kamu ba cire zakka wallahi da an yanzu dan waje inda zai cire zakka miliyan da A akalla dai zakkar dan waje tunda an ce tun yau shekara biyar da an ce dukiyarsa ta ba dala dala miliyan 60 dala ba miliyan 60 sama da shekara biyar to yanzu dala miliyan 60 kamar da ita tunera tunaniyar nawa ba ta ba to ko tunaniyar ɗaya ce za ta ba yanzu ta kaddara da kan tunaniyar ɗaya biliyan so miliyan ɗaya ba shi ne duniya ba to da mana da nan nawa za ba akalla ka samu miliyan ɗari biyar ko miliyan ɗari shida zakar wani dukiya to yanzu aka cire zakar miliyan ɗari biyar aka raba wa mutanen jos da nasarawa da ungoro aka zaɓi talakawa a nan gangare a zaɓa hannu talakawa da zaɓa na ji kwarar zaɓo mutum ɗari can a zaɓo mutum ɗari nan a kare kamar mutum a ce za a raba mutum zakar miliyan ɗari da dan Allah kowa wani na ya ja ya ja yuci ba kaga in ka shekara ka dawo da sai ka ce garin da na sani yi kuwa kamar ruwan da aka bar bayan Allah abin da za a ce yana yau tana da wahala kuma wani yana da kuɗin da bai tafi a cikin shi wani tun ranar duniya biyar da sauke da ko miliyan duk duniya sai ranar duniya sai a samu miliyan biyu miliyan akwai wani mai kuɗi da aka gaya mana duk danar duniya a wajen sun miliyan biyar wajen shi ko yana kasa ko baya kasa 2 miliyan naira da an kashe ta abubuwa to yin waɗannan suna na najeriya ba za ta wani wani ko ba ta wani wani tun kakansa ya tara masa kuɗi uban yanzu ya sake tarawa shi ma yanzu yana tarawa bai san yadda zai je kuma goban za a naɗa matsayi su ake nema dole ta da yawa dole ta dauki addabi na najeriya saboda an zai an kasa daidaita tsakanin mai shi da mara shi ba wanda yake tunanin ya za a jawo talaga da ɗari zama kan an tashi ma sai abin da sunan yaudara sai a ɗauko wani ƙaton azzalimi sai a ɗauki haƙƙin da za a raba wa talakawa na bashi sai a bashi zai fi tura a kawai kuma ba da mata hukunci sai an ji lahira to karanta mana maganar yahudawa لقد سمع الله قول الذين da mu'amalar yahudu da ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma mu'amalar su da annabawan Allah lokacin da Allah ya ce man zalladhi yuridu Allah faradan hasana da Allah ya saukar da wannan aya wa zai ba Allah rance rance kyakkyawa fa da lahu aqaman kathira Allah ya rubanya masa ne da yawa sai gudawa suka ce ya Muhammad istaghfar rabbuk ubangijin ka ya talauce ni fa qala ibadahu sallallahu alaihi wa sallam bayan su ba shi rance فأنزل الله في الله تكتبنا على كل حقيقة بني الله الله ياتي قول الذين قالوا maganar waɗannan da suka ce idan Allah fakirun Allah ya talauce wa nanu abin ya hune masu wadata ku ga ma'amalar su da Allah wa qalat yahudu yadullahi mawalula akwai da suka ce Allah ya Allah marwaci ne Allah yana ruwa Allah ce bal gullat ajihim Allah ya su ne marwata wanda da yi ma kalu an kara musu kiwa saboda wannan wula da bayan da kuma ba so ba bayan yanzu ku kai kai sha Allah ya Allah ku gaski Allah na cewa yadda yake so to sai Allah ya ce sanakatu ma qalu za mu rubuta wannan magana da suka faɗa wannan ta'dibun wa wa'idun narkon azaba ne tsoratarwa ne وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق تكشى النبوة ألا باب حقي هذا وجه مجال الذنوب يمتعهم كشى النبوة don sai da Allah ya dawo da cikin sanar tubu ma ƙaru cewa Allah to rubuta sannan kuma za mu kama ku da haƙƙin kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba sannan mu ce da su wa yaqulu zuku azaban hari sai mu ce ku ku ɗanɗana azaba ta wuta kamar gobara wuta za ta dinga cin su kamar gobara Allah ya kiyaye zalika bima qaddamat aydikum zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa biwallamin lil alim zalika haka bima qaddamat aydikum da kan da hannayen ku suka gabatar da laifi wa anna Allah kuma lalle Allah laysa biwallamin lil alim Allah baya zalunta bayan قالوا لهم ذلك تقريحا وتوبيكا وتأخيرا وتصديقا ana gaya musu haka domin a fankwasa su a wautar da su a wulakanta su a kaskanta su don haka ake gaya musu wannan magana ga a azabar wuta za kuma kalmar da wulakanci Allah ya kiyaye na'am الذين قالوا إن الله عهد إلينا su ba Allah ya musu alkawari Allah bai na qalu inna Allah ahida ilaina suka ce Allah ya mana alkawari Allah nu'mina li rasulin duk wani manzo da zai zo kada mu imani da shi hatta ya ce na bi qurbani har ya zo mana da qur'a ta kullu nar ta ta ci dan ya zo mana da qur'a wuta ta ci to mu yadda shi annabi Allah ne kun kace kad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati kafin ni manzannin da suka gabace da sun zo muku da hujjoji wa billahi kuntum kuma sun zo muku da wannan magana da kuka fara fadin a kasantu dan me kuka kashe su in kuntum salihin da gaskiya kuke ba domin da <clears throat> annabawan su idan kai sadaka idan bai rubuta shi da sadaka ya bayar to alamar Allah ya su sadaka sai wuta ta sauko daga sama da shi haka in sun je yaƙi idan aka ci wani gari da yaki ba wanda zai dau allura ya amfani da ita a cikin ganimar arnan da aka kama sai su tara dukiyar gaba daya sai wuta ta sako daga sama ta kona alamar Allah ya karɓa shi su ce ai su Allah ya gaya musu a cikin littafin su duk wani annabi da zo su gaskata shi har sai ya zo musu da wata ƙuri'a wuta ta nan sai Allah ya ce kariya mutu sai Allah ya ce fahimtar ba mu

sun zo da littattafai kamar takardun annabi musa wani kitabin muni sun zo da littafi mai haske kamar littafin a taura da alƙur'ani duk sun karyata don haka kan ranka ya bashi ya manzon wannan rarrashe yake wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ya bantar da hankalinsa ba shi ne annabin farko da aka karyata ba na kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut wa rai sai ya kanta mutuwa kamar yadda yake kullu man alaiha kullu man alaiha ba wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wanda zai rabu kawai a shi kadai shine Allah idan dusar farko ta zo malaika yi busa an ce kamar yadda yake illa man sha'a mun fahari kamar fi samawa to man fi arni wa nufiqa fi suri fa tariqa man fi samawati wa man fi ardi illa man sha'a Allah thumma nufiqa fi ukhra fa idha hum qiyam yawmun kanin musa ta farko da ta biyu shekara in aka yi wannan musa ta farko dukkan halittu za su amma a akwai wasu mala'iku kamar jibrilu ne kare da mai rike da kaho da shi mai kusa har gane Allah ne tambaye shi wayar ki sai ce bakiya minka bakiya ta an da ya kai kadai da ya rama sai jibrilu sai ni kare, sai ni sai malakul maut sai ce mala'ikan mutuwa mai mutu shi malar na mala'ikar da yake ɗaukar shi na sai da tun mutu sai sai wa sai ce sai ya Allah kai ka sai ce to kai ma wai ban kawo wani horon da shi ne Allah kadai mm. wa yanfaridu alwahidu alahad alqahhar bidaymumati walbaqa mm. shi kadai zai rage da dawwama da kuma wanzuwa bai kunu akiran kama na awwalan mm. sai zama ne za a bari kamar yadda ya zama shi ne na farko wa hadhihi alaya fiha ta'ziyatu li jami'in nas wannan aya ta'ziya ce ga dukkan mutanen duniya wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm alqiyamah ana cika muku da cikin qur'ana alqiyamah faman zuhziha anin nar duk wanda aka nesanta shi da wuta Allah ka samu na ciki wa ulkilan jannata aka shigar da shi aljanna ba adfa da wannan ya samu babbar mal hayatud dunya rayuwar duniya ba ta zama ba illa mata'ul guru ba ce jin dadi ne na ruki. kawai ruhi ne kawai to menene dadin yan shekaru kaɗan da kai ne saurayi gemu ma kana Allah Allah ya zo maka ko ba haka ba ya fito yanzu ma yara na har wani abu ake shafa masa ya ja da wuri waye fari fari wasu ma suna sha'awar fari na ce a za ana nan <laughs> sai zo sai ya dame ka yaro ya za ka da wani fari gemu ban da gini to ana nan ana nan zai ga gemun ya koma fari sol kamar bayan buzu kai da kanka za ka zauna in ka tashi wajen miƙewa sai ka haka da wani kana kan dogara bango wannan kana nan ana nan ana shekara 70 shekara 60 shekara 70 80 kai da kanka sai ka zaka na rufa hakori ka ji an ce an cire maka daya ko ɗayan ma kawai kana kwanci sai dai ka biya biyo yawo to lokacin sun fi kira bayani har kawai sai ka ce me ya ce wannan hakori na ya ma na sama ya bashi na kasa ya bashi sai ka ga nan wannan leban ya motsi nan ma ya motsi in ka kalli fuskar ga amadubi ga kanan kai ba kuri ba ga kanan dai kai da kanka ka san tafiya ta ko ba ga wani to dan ba za ka ji Allah ba kuma na hayatu duniya illa mata'ul ghurur bin Allah shine abin da zai kuta wanda ya ji Allah ko ya tsufa baya na dama. ko ƙarfinsa ya ƙare baya na dama domin zuciyarsa tana nan lafiya da amma in ya fi ciwo yana sa ran tafiya sai ya ƙara tuba da amma in lafiya ta zo sai ya ƙara gode wa dama shi yana nan ne bayanar kaucewar raja to ka zo nan ba shi da matsala ko ba haka ba amma mai matsala shine wanda an ce a je masallaci a sallah baya zuwa ba ruwansa da jam'in sallah ba ruwansa da zuwa karatun alkur'ani in ana tafsirin irin wannan ba zai zo ba ba ruwansa yana kallon ballo yana kallon dara yana kallon caja duk abin da yake na sharholiya da ya ji bayan lafiya sai ji bayan zamanuwa da Allah kare Allah mu kara mu Allah ya shi ma bayan zamanuwa in mutum mujrimi ne da zarar cutar adali ta kama shi sai ji baya sanya mutu sai Allah bai ji baya sanya mutu kuma dole sai abu amma mumini mai bin Allah wanda yake tawassuli da Allah wanda ya dogara da Allah in ya ji cutar ajali ta kama shi ko ba ta ajalin ba ce sai mai da lamarin zuwa ga Allah a can cikin zuciyarsa yana tsarin da ne sai tuku ba sai ta isi imani ko ba ta ba sai kira wannan wani in kasa mun taɓa yi mana abu don Allah a yi hakuri don Allah ko ba ta ba yaran nan kun ga ko da ba na duniya ku yi kaza ku yi kaza ta ga wannan wasiya ce dan ya san zai idan sauki ya ko sai ce to ko zan tashi to Allah ni ka tashi ni karka bari imani na ya lalace Allah karka bari lalata imani na kullum addu'ar ta kenan kar imanin sai lalace bawan Allah baya baya amma fajiri idan ya kwanta rajin lafiya ku zo ta lalata da da Allah ke wa fajiri ciwo ya yi tsanani ana sa ran zai mutu ta ni shi ta ni idan Allah na san zai sauran sa gobe sai a bashi lafiya ne sai ka ga ya fito sai ce ah, a hada na kanka mutu a nan sai ya tuna so waɗansu abubuwa na bagirki sai ya kudurce cewa in yi warke sai ya yi ina ce dai na kwanta ina wani da zo gashe da ba ni ma sai kwanta ko ba gaba ya dinga tunano irin waɗannan kawai washe gari sai a ce jiya ba mun ganshi mun gaza shi yanzu wani ya mutu ashe sauƙin na tafiya so wannan sauƙin Allah yana yi ne istidirajar da mumi za a jarraba mumi in mumi ne sai sai ya ƙara imani ko ya ji ya samu lafiya sai ta godiyar Allah ya ce a yi matsalacin Allah da zai Allah za ta ƙara wuce duk ayyukan alkhairi sai ya hararo da shi za amma shi ko fajiri istidiraji ne halalaci sai hararo abubuwan sabon Allah ya hararo su ya hararo su duk zai washe gudu da ya ce ya don haka ba a yi wa Allah wani duk wanda yake gani yana da dabara zai wa Allah ya ci cikin shi wayan mai wayo kullum mutum ɗaya ne maza Allah ce mai wayo shine alkai su man dana nafsa ruwa a milal ma ba'da al-maut mai dabara shine wanda yake ta aiki dan bayan mutuwa kuma ya taiwa kansa hisabi in ya kwanta shekara kaza na yi kaza ba daidai bane shekara kaza na yi kaza ba daidai bane ban manta ba Allah inda ya bai ba ya zan yi sai ta fari. kaga wannan shine man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut Allah ta rahama shi to yan kwa musulmi a kan karanta da wani da Allah ta bamu lada wanda ne kuskure Allah shi haɗe mu yadda muka taru a sauraron alƙur'ani cikin masallaci da waje Allah ka tara mu cikin jannat al-firdaus Allah ka daga musulunci da musulmi Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana shi Allah ka yaye mana wannan talauci a wannan kasa to eh Allah Allah ya gode Allah ya kawo kasuwa mai albarka a kasuwa to Allah ya saka mu da alheri Allah ya saka mu da alheri ana faɗa akwai ana da ya fi ruwa ɗaya Allah ya saka shi kasan biyu Allah ya saka wani sai ya saka shi albarka Allah ya yawaita dukiya wanda ba ya shi Allah ya bashi Allah ya kawo shi shi ne albarka an kaso musu da ya zama shi a shagunan su duk wanda ya mutu shago Allah ka sayar masa kayan shi ka kawo masa masu saya shugabanninmu Allah ka gara da su halin da muke shi kuma ka samu sosai mutum ka su idan masu jin tausayin ne in ba wa da za su jin mu bane ka rage kwanan su wuce da wuri su ba mu wuri kuma da wani wanda duk wanda ba gara da ya tafi wani a hankali su da shi ne yana son talakawa yana son talaka ji to amma da sanin da zai talaka ji ba ko ba ba saboda waɗannan miyagun da suka kewaye shi waɗannan miyagun da suka kewaye shi allah ka yi musu gajeren kwana an ba za su tabbata mana ba kuma za su sauke wani Allah ya sauke gyara amma ba ku mutu na rumuwa wallahi na ana shan wahala a kan Allah ya kawo mana karshen ta kuma ba haka ya kamata a yi ba da yadda ya kamata a yi yadda waɗanda ba mu ba suka rike mulkin Najeriya suka talauta arewacin Najeriya da kamata a yi kuma da muka hau mu dan gyara abin ko ba su gyara wani jama'a amma kun ga yadda abin yanzu da namun ma ya hau sai can kuma aka mai da arzikin can babban bankin gwamnan bankin najeriya wanda aka ce shi ya taimaki mutanen mutum miliyan hudu da kowane ya bashi bashi miliyan biyu daga babban bankin najeriya da za a kone dan adam ya tafi mana mutum miliyan hudu ba kowa ya samu miliyan biyu bashi daga babban bankin najeriya to kai ita dukiyar ƙasa tana amfani a lahira ne ina ce a nan duniya ke amfana da ita to menene za ku yi ta wani tsumulmula ku dinga har mutane su ci ku tare nan ku tare can ku tare nan kuma ku zo ma wayan za a cikin talakawa za ku tarzo akwai yau shankar da wucin idan ka je wata ƙasa ka samu talaka yana biyan haraji kashi kaza a kaza to ka duba kuma mai gwamnatin ƙasarsa da ke mishi kai kana yawan talakan kasar ka wani abin da ake waɗancan talakawa yanzu don talaka a ingila ya ba da harajin naira 500 ko naira 1000 ai shi bai hasara domin yana da asibiti yana da makaranta yana da tsaro yana da hanya yana da ruwan sha yana da gas na girki har cikin gida na masa wayar amma kai da za ka tashi daga nan abuja kana ta addu'a karka abin da ke nan ko ba gaba ne na yake nafa suka sai da yan uwanka ana bara ba ruwan wani ba ruwan gwamnati da wayan kama wani ko ba ka muke ba duk wannan gwamnati ba ta iya mana kuma wai a zo a cikin mu za a taso haraji a dinga biyan mutane Allah ya gane da su ta musu addu'a ta alkhairi dan kun kanti ne wa shugaban ku kuma sai ya lalacewa kai maka da mamu kaji ne? ko ba ka idan da yana cutar ka so ɗaya zai cuce ka so goma to ino ga tauki Allah ya kare ya Allah ka ba su ikon gyara Allah ka gane da su kafin da ya shekaru uku nan ya kare Allah ka sa mu ga canji na alkhairi yan kasuwa Allah ka ba su kasuwanci na mai albarka ma'aikatan mu Allah ka sa albarka ce yan siyasa Allah ka sa imani ce cikin kasan Allah ka gyara mana kasan Allah ka bar mu masu gyara kasan Allah ka fidda mu cikin damuwa marasa lafiya Allah ka ba su lafiya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'wati la yustajab laha allahumma hati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin da'awnaka rabbana fa ajilna wa sa'alnaka ya khaliqana fa ajid lana wa arhamna ka rabbana فرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين